من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na Laraba mai tarin albarka wanda ya zo daidai da goma sha bakwai ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta arba'in daidai Ga shi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai suna masjidi sunna a wannan titi na sardauna a cikin wannan gari na azare kamar yadda muka saba taruwa a daidai wannan lokaci don mu risina mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anin kur'an wallafar shehin malami abubakar mamur allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ta'aliƙai da kuma ainihin ƙara haskawa akan wannan tafsiri wanda wani malami mai suna malam aliyu albami ya yi ya ambace shi da suna ibahul ma'an ala raddil azhani ila ma'anil ƙur'an shi ma Allah maɗaukaki ya saka masa da alkhairi mu da muke karantawa da masu sauraro muna roƙon Allah tabaraka Ta'ala ya sanya mu cikin da yake yantawa gaban wuta a wannan wata mai albarka ya sa muna wannan karatu don neman yardarsa to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul ankabut a jiya mun ajiye karatu daidai kan ayata 63 don haka yau matashiyarmu ita ce ayata 64 a wannan sura allah maɗaukaki ya albarkace mu na ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب نعم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون نعم وإذا ركبوا في الفلك الموت دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا, ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون نعم علم لك وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب wannan rayuwa ta duniya in ji Allah ba komi ba ce face lahawun wargi la'ibun da kuma wasa wargin yara la'ibun wasa na manya mai wasan manya ka yi riga mai kyau ka keta sa'a a ce ka bi ka kaya masu kyau ka bi su gidaje ka bi su motoci wato kana fantamawa kamar da yake wannan shine la'ibu duk wasa ne wannan lahawun ko shine wasan yara ya motar kara ya gare ya yi langa ya yi fata da sauransu wa ammal qurbu amma abinda zaka yi kai ka kusa da Allah wa da'atu da da'a ga Allah wa min hal hijira yana daga cikin abin da zai taika ga Allah yin hijira idan an ce hijira wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal muhajiru man hajara ma naha Allahu an ne hijira shine wanda ya cewa abinda Allah madaukaki ya hani a kai kaga wannan hijira ce yana daga cikin hijira kamar yadda muka yi bayani jiya idan garin da kake ko gidan da kake ko unguwar da kake ko ƙasar da kake raye babu tauhidi ba za a bar ka kai tauhidi ba to ka bar kasar ka tafi inda za ka yi wannan duk hijira ne famin umuril akhirati wato da'a ga Allah da abin da zai kai ka kusa da Allah da kauracewa zunubi wannan yana daga cikin al'amura na lahira li zuhuri samaratiha fiha saboda duk wanda ya bi Allah sai ya samu sakamakon bin Allah sa a lahira wa inna daral akhirata lalle gidan lahira lahiyal haiwan wato wannan shine rayuwa bi ma'ana alhayatu rayuwa rayuwar lahira ne amma a duniya babu rayuwa shi yasa daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah ya Allah babu rayuwa sai ta sai ta lahira mana rayuwar duniya mai gushewa ce kalli lamba ta daya qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wa bitaji fi ma ataka Allah daral akhirah duk wanda Allah ya bashi dukiya to ya bashi ne dan ya nemi aljanna da dukiya ba dan ya nuna gadara ko isa ko fifiko ga tsararsa ba'a ya ba shi dukiya ne don yi aikin Allah ya samu sakamako na lahira shi yasa aka ce da ƙaruna shi ne uban masu kudi a kam na mata wa bitagi fi ma a takan lahun darar lahira. ka nemi gidan lahira ba na nemi aljanna cikin abin da Allah ya baka walatansa nasibaka minar duniya kar ka manta rabonka a duniya ko dai rabonka da Allah ya baka na dukiyar da za ka yi aikin Allah da ita ya zama sababin ka gobe kiyama kake amfani da shi ai kamar da rabonka a duniya wasu malamai suka ce a walatansa baka mina duniya kar kuma kai ka ƙi amfana da dukiyar da Allah ya baka ka sha ka yi sitira, ka zauna a guri mai kyau ka hau abun hawa mai kyau wannan dade ne don abu uku shi ne arziki hadisi ya zo cikin sunan na imamu ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falafatun min sa'adatil mar'i abubuwa uku sune arziki na mutum na farko yace markabul hani ka samu abun hawa mai kyau ka gane ba akwala ba ka akwala ɗan sanda ko samu cin tara aiki to abun hawa mai kyau yana daga cikin arziki wal maskanul wasi da yalwataccen gida in gidanka yi makunci yaya ɗayanka sha bakwai ban ɗakin kudi ko ai kaga akwai takura kashi ya koro guda uku kai ma ya kama ka ga wasu can suna eh? kaga gida bai yalwata in gida ya alwata kowane bangare da toilet ɗinsa kuma toilet ɗin in kuna da yawa a samar da su da yawa kar ku zama kamar zaman almajirai ba shadda ba gun fitsari ba gun wanka almajirin gargajiya sai zo kumar gidan ke tosa ma kaji Allah sauƙi maskanul wasi' gida mai loci yana daga cikin arziki sai ce walmar'atu salihah ka kuma samu mace ta gari an gama maka arziki duk wani abu bayan wannan kawai wani sharholi ya ce amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ya fayyace mana cewa abubuwan nan guda uku su ne cikakken arziki na bil'adam shi yasa aka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka kai karuna da Allah bai wa dukiya ka kyautata kai insani da dukiyarka tamfar yadda kai ma insani Allah ya mai baka wannan dukiyar ba dan kafi kowa ba wala tabgil fasada fil ard karka nemi barna a ban kasa dan in kake taimakawa addinin Allah to za ka taimaka wa aikin shaidan inna allaha la yuhibbul mufsidin lalle allah baya son mabarnata ma'ana zai musu hukuma wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace tilka darul akhiratu wancan gida na lahira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada muna sanya ta ga waɗanda ba sa neman ɗaukaka a ban ƙasa ba sa nufin ɗaukaka a ban ƙasa kuma ba sa nufin farna wal'aƙibatu mutafi ƙarshe wadda in ya zo za a yabe shi ya tabbata ga masu tsoron Allah wa yuqalu lil ladina sabaru fi duniya alaɗa'a za a ɗora cewa wanda suke haƙuri a duniya suna ɗa'a ga Allah suna masa biyayya wa tarkil ma'asiya suka yi haƙuri suka bar saƙon Allah da in baka yi haƙuri ba baka barin saƙon wa alal bala'i suka yi haƙuri akan bala'in da Allah ya jarabce su da su sai a ce salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku saboda haƙurin da kuka yi fa ma uku badda. madalla da ƙarshen wannan gida sakamako ya zama shine aljanna to ni'ima madalla da shi da haka sai Allah madaukaki ce babu rayuwa wato annabi ya ce babu rayuwa sai a lahira laukanu ya alamu inda mutane sun sani ai ya alamu na zalika inda sun sa haka ma'azarun suniya alaiha bitar tarkil da ba su fifita duniya ba da ba su zaɓi duniya ba a akan ainihinta su ƙiyin hijira su ƙaunace wa zunubai ko su bar gurin da ba a bautar Allah fa raki rakibu fil fulki Wani al'ada ne ta dan adam tun da wuri har da yanzu idan mutane suka hau jirgin ruwa shine al fulk suka bazama cikin teku ai annasu min dabi'ati yana daga cikin ɗabi'ar mutane iza dakalul makhadira in suka shiga wuri mai haɗari ko jirgin sama ya lula sama da su ko mota ta aka danne direban baka sani ba ashe maguji ne ya mata har kwano wa makawifa ko mutane suka shiga wani abu wanda yake mai ban tsoro da awullaha a nan ba za su kira shehi ba sai su kira allah ista'anu bi da'wati Allah wahda za nemi taimako ne da kiran Allah shi kade mukhlisina lahu dina suna arkake addini ga ubangiji ai addu'a kaga addu'a addini ce suna tsarkake addu'a su ga Allah li'anna du'a la istighafati ibadatun domin addu'a ta neman taimako ibada ce ai la yad'una ma'ahu ghayrahu ba sa kiran wani Allah tare da shi li'annahu fi shidda la yakshifuha illa huwa don sun shiga wani tsanani wanda ba mai yaye shi sai su ba mai yaye musu wannan tsananin sai Allah falamma najahum ila albarri idahum yushrikun yayin da Allah ya tseratar da su suka taka dandamalin ƙasa suka fito daga teku ko jirgi yayi landing ba crash landing ba ya yi landing successful aka fito ga kuranga zai ta haifa da fina guda jirgin kun motsi ba ya ya manta cewa allah ne ya hore wannan jirgin sama ba dabara mai jan jirgi ba ne a walam ya rau ila ɗari musassaratin fi jawin sama ma yusikuhunna illallah allah madaukaki ya ce yalla mutane ba su gani ba ne ba su ga jiragen sama ba wadda Allah ya hore su a sararin samaniya to kuma yin suku hunna illallah ba abin da yake rike su wallahi sai Allah karkace iyawarka ne kai dai kai naka abin da kai kuma Allah ne ya sa maka basira zaka ka baro mai aiki aiki, su ma yumsiku hunna illallah babu mai tsare su ko ya rike su sai Allah na'am ina ne mukhlisina lahu dinakum na'am idza falamma najahum ila albarri idza hum yushrikun yayin da ya tseratar da su zuwa kan ƙasa sai su shirka bihi da shi istiklalan su tsaya da ƙafafuwansu su ce ai kaza ne ai ba don kaza ba da mun kwan a ci kadawatul mushrikina li asnamihim kamar yadda mushrikai suke roƙon gumakansu au bil idafati ko kuma a yi idafa ka da'autul juhalil musulmina lissalihin kamar yadda jahilan musulmi suke roƙon mutane na gari wani zai faɗi sai gaji ya ce shehu da bello shehu ɗan ba Bello kuma ɗansa muhammad bello an gane zai ce shehu da bello to za su yi maka kuma ina suke ka kira gaibu ko shi da abdulkadir gadi wani ya ce ma kai gautsi wa na bihim suna neman taimakon gaggawa da su kastigasatihim himbin nabi mustadillina bi ahadith da'if mawdu'a kamar yadda wasu daga cikin jahilan musulmai suke ainihin neman taimako da annabi wai annabi ya cece su suna kafa dalilai da hadisai mawdu'at hadisan ƙarya shine mawdu' aw da'ifatun ko hadisai masu rauni la taqumu lahum biha hujja ba su da wata hujja da za ta tsayu a gare su su roƙi annabi da wannan hadisan nasu in ma dai hadisan karya ne ko hadisai ne masu rauni shi ku hadisi mai rauni ba a kafa dalili da shi sai ya inganta sai an tantance ba haushe ma ce ai ra'ifi ne to ina ra'ifi za ka kafa dalili da shi zai yi ba bal ta kunu hujjatun alaihi mala ce ba haka ba wa'annan hadisai hujja ce a kansu au kasti bishiyu bi shuyukhihim ko su dinga neman taimako da shehinansu shehi wazin cece su akwai wanda ya ce mun shehi shi ko carbin shehinsa zai makare sai ya shiga aljanna ko ya ga bala'i sai ya kira shehu ba zai kira Allah ba sai dai yin wuya ta yi wuya a yana cikin kiran shehu in ya ga za a ya ce wayo Allah ga abin ya bukari ƙarfin shehu na'am wa mimman za'amuhum bi awliya illa da wayanda suke rayawa cewa wai su waliyan Allah ne suna kiransu kasan akwai waliyan daban-daban kuma duk waliyan ƙarya ne shi yasa kowa da sa sai ya ce nasa yafi ah da ba muna jin makamuwa tana bara ma ko wani makamu a cikin waliyan Allah duka ba kamar shehu da ɗaukaka da karama shehu tijjani kaga ya ta ya kuke ta yadda duk akwai sauran waliyai amma ba wanda ya kai shehu wajen ɗaukaka da karama Da wannan ƙarya ne duk ba a sa ka ba kai ma kai ta kanka to ne ma da ya ce wa mimman za'abuhum bi auliya illa da wanda suke rayawa cewa su waliyan Allah ne bi ta'liqi suwarihim fil mahallat suna rataya hotunansu a su wani gida zai ka ga hoton wannan mai zane idan in ya ko wani ka ga wani shehin kazami ne ba da yi da wani ko ba ga wani wani ka ga wani ya yi haka wai addu'a yake ka ba shi guri kawai walbuyut wasu dafa har a masallaci yake mai da hotuna wallahi ma da ba ka ba lokaci sun da a masallaci akwai hotunan na. to haka gidaje sai ka ga a jikin katangar sa dan masifa da ya manna wannan gunkin nasu. wal markabat abun hawa wani ko keke ne da isa ya manna kumeninsa ko tijjaninsa ka taba gani cewa wani tijjani a hoto kai ba akwai hoto mai barewa a hajjiwa yanki ba eh? da barewarsa to wai sai a manna abin hawa ko mota ko keke ko babar in ɗan tijjaniya ne yan stika zai ka ga gashe ne har lagos na je dajiri na ga yarbawa sun san ɗarikan nan daga ibadar aka kawo ta nan daga badin malaman da da aka je ɗauko ɗarikan shehin da ya zo da ita garin nan da suka ce kai ba za mu sau annabi mu kama wani ba ka tafi da kayan na da faɗa da wuri ba za mu bar annabi mu kama wani ba ka tafi kayan ka zuka kira sunansa Allah ka shirya da wa qala Allah ta'ala Allah kuma madaukaki ya ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ka ce ba zan mallaka wa kaina ba zan iya jawo wa kaina amfani ba wato annabi baya iya amfanar da kansa ko ba zai iya ture wa kansa wata cuta ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so walau kuntu a'lamul ghaiba to kaji annabi bai san ghaibu ba in ji Allah kuma kuma Allah ne ya ce wa annabi ya faɗa inda na san gaibu lau walau kuntu a'lamul ghaiba inda na san gaibu annabi bai ke faɗa haka lastakthartu min alkhairi da na yawaita wa kaina alheri wa ma masani su da wani mugun abu bai taba ni ba ka san ku annabi ai ya je da'ifa an jefe shi ko har an cire masa fikarsa da zai je ne ya je shi yaƙi an masa ba daidai ba an ji masa to yace inda na san gaibu da na yawaita wa kaina alheri kuma da wani mummunan abu bai shafe ni ba in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni ban kasance komi ba sai mai gargadi ina gargada duk wanda yake bin Allah ya shirka da Allah to akwai wuta kuma ina albishir ga wanda ya kadaita Allah yayi da'a gare shi zai shiga aljanna amma wannan gargadi ina yin sa ne ga mutanen da ke da imani huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida shine wanda ya halitta ku daga rai guda shine annabi adam alaihi salam daga nan Allah ya ce man wato kashin ƙirjinsa na sama ya halitta masa matarsa na na hawa kaga asalin halitta daga adamu shi yasa annabi yace kullukum min adama wa adamu min turabi dukan ku daga annabi adam kuke har kana faɗan ƙabilanci ko kana faɗan launin fata kana faɗan gari kana faɗan unguwarku da jahiliya ne laisa minna man da'a bi kabila annabi ya ce duk mai da'awar kabilanci ba ruwa na da shi ku daga adamu adamu kuma daga ainihin ƙasa turbaya aka yi shi waje alamin ha zau haka gani ko sai allah ya halicci mijin wannan uban halitta annabi adamu daga jikinsa don miliyaskuna ilaiha don ya samu rutuwa gare ta din namijin da bai da mata bai da rutuwa in ka daɗe gauro wani garma-garma za ka zama to liyaskuna ilai falon ta gasha ha yayin da ya lullube matar tasa kinaya ce ana hamalat hamlan khafifan famar rabbi sai ta ɗauki ciki cikin ne sauƙi cikin wata ɗaya wata biyu ga ya sani tana ta hidimarta ta je ta dawo ta kai kawo da shi falon ma askalat yayin da cikin ya nauyi wata shi da bakwai yaya sai ka ga da kira ke randunawa in za a zauna sai an yi dabara tashi sai an yi dabara da'awar laha rabbahuma sai suka roƙi Allah Ubangijinsu la'in ataitana salihan ya Ubangiji in ka ba mu ɗaya nagari lanakunan na mina shakirin za mu zan daga cikin mutane na gargari falamma a tahuma saliha yayin da Allah ya ba su ɗaya na gari ja'ala shura shuraka a fi ma a tahuma sai su dinga sanya wa Allah abokan tarayya dangane da ɗan da ya ba su ana haifan yaro sai a ce a samo makankari ko ba a haka da sai a huda a samu wata farar tagul wai maganin mayu ne da maganin baki da wasu kulle fa na bahaushe tun daga nan ake ba da shiga gona ta shirka ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahu ko ai wadan toniya annabi ya hana fa ta'ala Allahu amma yushrikuna to fa Allah ya ɗaukaka gabarin abin da suke haɗa shi da shi a duba suratul arafi aya ta 188 zuwa ta 190 wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace fa idza gashiyahum mawjun kadhulal idan igiyar ruwa ta ainihin rufe mutanen da ke cikin jirgin ruwa suna cikin kogi ko teku da awullaha mukhlisina lahu din sai su dinga roƙon Allah suna masu tsarkake addini gare shi ma falan na jahun ilal barri yayin da Allah ya tseratar da su zuwa ga kan ƙasa faminhum muqtasid daga cikin su akwai wanda zai tsaya tsayuwar da ta dace wa ma ya yajhadu bi ayatina illa kullu kattarin kafur ba mai ainihin jayayya da ayoyin Allah sai mai yawan kafirci kuma mai butirci Allah tsare mu to Allah madaukaki yace liyakfuru bima atainahum an jata liyakfuru bima atainahum don dai su yi kafirci da abin da Allah ya ba su minan ni'imati na ni'ima waliyatamatta'u dan su ji dadi bi amalihim hadha da wannan aiki nasu na shirka bi kasrin lami wa fi qira'atin biskuniya amru bi tajidi fa sawfa ya'lamun da sunu za su san ƙarshen wannan al'amari nasu نعم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون تو الله ملوكك يتي أولم يروا shin mutane ba su sani ba ne ai allazi namta na'u min alhijra wa'anda suka kin yi wato suka kin yin hijira anna ja'alna baladahum haraman amin Allah sai ya sanya garin makka ai baladahum makkata garin makka sai Allah ya mai da shi harami aminan amintacce wayu takaddafu nasu min haulihim amma ta gefen garin duk ana kakkama mutane ana yakar su ana kashe su katilan ana kisa wasabiyan ana ribace su a kama su bayi duna ahlihi amma banda mutanen makka fallazi ja'alahu haraman kaga wanda ya sanya makka ta zama harami ya ja'alhum haraman fi amnin haythu ma zahabu zai sanya su suma su zan Allah ya tsare su a cikin aminci diyar yadda suka tafi bi amrihi bil hijrati ila mahallin ribahu saboda umarnin da yi da cewa su hijira su je gurin da yadda Allah take Allah ce afa bil yu'minuna yanzu za su yi imani ne da ƙarya ai tafakkuruhum fi ma yusibuhum shine tunanin da suke yi dangane da abin da zai same su in sun bar mushirkanci ai hijira ne wannan ko an sun bar garin shirka in hajaru min khawfil maut kamar tsoron mutuwa wa faƙadin risk ko rashin arziki wannan shi ne baɗili a fabil baɗili yu'minun to yanzu da irin wannan ɓarna da ƙarya za su ba da gaskiya wa bi ni'matin lahi dangane da ni'imar Allah wato shirya ta sa yakfuruna suke kafircewa fitti baya hawahum suke bin soye-soyen zukatansu fitar ki ma hun bihi ta yadda suke barin abin da Allah ya umarce su da shi ala bagi lahum zalika hakan bai dace ba da su wala yaliqu bihim kuma bai ainihin dai dace da su ba thumma aqaba ta'ala an sura sannan sai Allah ya biyo bayan surar bi jam'i ma'lumatiha ya taro duk ilimomin ta fi qaulihi cikin fadin da yace mu wa من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين نعم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين na'am Allah ya ce wa man azlamu babu wanda fi kowa jahilci babu mutum ɗaya da yafi kowa zalunci min iftara ala Allah kadiba kama wanda yake ƙirƙiran ƙarya ya danganta ta ga Allah bi an saba an turuka an yaqula amantu wa la wai kamar mutum yayi zaton cewa in ya ce yayi imani sai a bar shi gaga ba za a jarabce shi ba au zaba bil haƙƙi ko kuma mutumin da ya karyata gaskiya menene gaskiya mai fasara ce annabi Shi ne annabi awul kitab ko littafin ƙura'ani walam umin bihi bai bada gaskiya da shi ba lamma ja a yayin da ya zakke masa alaysa fi jahannama masa wallin kafirin bala wato Allah ya ce ba wutar jahannama ce ba makoma ga kafirai wal munafiqu shi munafiki kafiri ne ai fi zalika yana nan cikin ta wa huwa minhum yana daga cikin su shi munafiki wallazina jahadu fina wa'anda suka yi kokari cikin haƙƙin ubangiji wajen sha'anin addinin Allah wa dalbi marbatina suka yi haƙuri wajen neman yardar ubangiji shine jihadun nafsi suka yaki zuciyarsu au bisayfi ko suka yi jihadi da takobi Aubin lisani ko suka wa'azi jihadi ne da harce ala hasbi taqati wa buru. gurgudun damar da suka samu da zarafin da suka samu Da lanahdiyannahum subulana Allah ya ce wallahi zamu shiryar da su hanyoyinmu ay ɗuruƙa sayri ilaina hanyoyin da za su tabo zuwa wajenmu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man amila bima alima duk wanda ya aiki da abin da ya sani na ilimi allamahu Allahu ilma ma lam ya'lam Allah zai sanashe shi abin da bai sani wa qala Umar ibn Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz yace inna ma kasura bina an ilmi ma jahilna abin da ya takaita mu ya hana mu sanin abin da ba mu sani ba to gashi nan na fil amali bima alimna takaita aikin da muke yi da ilimin da muke da shi shi yake hana mu sanin abin da ba mu sani kaga ɗaya da wancan magana ta baya ko walau alimna bi ba'd ma alimna da za mu yi aiki da sashin abin da muka sani la'auratna ilman la taqumu bihi abdanuna da Allah ya gadar da mu ilimin da jikinmu ba zai iya ɗauka ba inda za a tara shi kayan nauyi ne kai ka ji karatu ba qur'ani irin 60 akan mutum daya in banda baiwar Allah ya za a yi haka qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa sai Allah ya sanar da ku ilimi wannan suke cewa ilmul mawhiba ilimi ne na baiwa ba a gaban malami ba tsoron Allah ka shi yake sa Allah ya kimsa maka wani ilimi wa inna Allah lama'al muhsinin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa ai inna Allah lama'al mu'minin al-mukhlisin Allah yana tare da mu'minai masu ikhlasi bin nasri wal auni da taimako wa gairihima fihi kamatu zahiri maqamal mudmar nan an kai da suna zahiri a lamirin suna izharar lisharfihim sharafihim dan a bayyana daukakar su bi wasfil ihsan aka ce inna laha lama al musinina wa fihi arba'u ta'kidat akwai taukidi guda hudu a cikin nan anna wallam inna laha. wal izhari wa ismiyatul jumla kuma jumlar ismiya ce faman kana fi ma'iyatillah Doda da yake cikin tarayya da Allah hakaza ya dama innu qalbuhu dunyan wa ukhra zuciyarsa za ta samu nutsuwa duniya da lahira ba zai samu gigita ko tozarta ba na'am wannan shine ƙarshen sura sai sura da take gaba wato suratul rum mala ya ce sumiyatu suratu bi suratun rumi an ambaci wannan sura da suna suratun rumi limaza liftitahi ha bi zikiri galibatin rum ko gulibatin rum saboda ta bude da cewa gulibatin rum an rinjaye rum a yaki. wato rumu ta yi rinjaye kai wa zalika fi kaulihi ta'ala wannan yana nan cikin faɗin Allah a aya ta farko da ya ce gulibatin romu wal isbaru bi nasrihim fi mustaqbal yadda Allah ya bada labarin nasarar da za su samu a gaba wa hiya min mu'jizatir rasuli sallallahu alaihi wannan yana daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi sallama fi ikhbarihi bil mugayyabat inda annabi Allah yake ba shi ilimi ya ba da labarin abu kafin ya faru wa warada ma yadullu ala tasmiyatuha bi hadha al-ism fi hadith abi ruhil kula'i wato abin da yake nuni akan ambatunta da suna suratul rum ya zo a hadisin abu ruh al-kula'i qala صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يتي من ضم الله صلى الله عليه وسلم أيامنا وتسلى فقرأ فيها بسورة الروم سيكرتو تكين سلى يكرت سورة الروم حديث حسن حسنه الألباني وانا حديث دي فداك حديث نمي كو إمام الألباني حسناشي انظر صحيح ترغيب والترهيب in kana son ka gane haka ka duba sahihu targhib wa tarhib na al munziri hadisi na 222 to wannan sura makiya ce ma'ana ta sauka a makka ko ta sauka gabanin hijira zuwa madina aw tis'un wa khamsuna aya ayoyinta 60 dai ko kuma hamsin da tara wa mazuhar ra'isi babban abin da surar ke karantarwa huwal kashfu an irtibadatul wathiqati bayna ahwalin nas tana yayewa wato tana bayani dangane da alaka ta aminci da take kulle tsakanin mutane wa ahdathul hayat da abubuwa da ke faruwa cikin rayuwa يمضي سياق هذه السورة الكريمة سياق ونن سورة من درجة yana dogewa في فصلين مترابعين cikin fasali guda biyu wayanda suke a daure da alaƙa fasalul awwal fasali na farko yarbidu baina nasrul mu'minin yana kulla alaƙa tsakanin nasarar mu'minai والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض da haƙƙin da ta dalilinsa ne sama take tsaye da kuma ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasan ke tsaye Wai wajihu ila sunnatillah kuma wannan fasali yana fuskantarwa zuwa ga sunna ta Allah fi mamma ba ga waɗanda suka wuce qablahum min al gabanin waɗannan daga cikin ƙarni daban-daban wa ya ƙisu alaiha ƙadiyyatul ba'azi wal i'ada sai a yi ƙiyasi na ainihin tayar da mutane daga kabari da dawo da ransu bayan sun mutu wa min yi yu'ridu alaihim mashhadan min mashahidil kawo. daga nan da za a bujiro musu da wata waran halatta wato waje na halitta wanda halittu za su halarci wurin wa ayatun lahil mabutsufa fi yahu da ayoyin Allah wa'inda suke shimfide a kan tiddansa wayan tahi hazal mabu bi taujihin rasuli sallallahu alaihi wasallama ila tiba'i ɗariƙin haƙƙin wahid a sabitin wahid Ta wannan mawudu'i kuma yana karewa ne ta hanyar fuskantar da annabi akan yabi hanya ta gaskiya guda daya tabbatacciya wadda take a fili wannan fasali ɗai ke amma fasalin tsani amma fasali na biyu fa shigo amma fi ɗabi'atin nasu min taƙallubu yana bayani ne akan abin da ya shafi ɗabi'ar mutane na caccanjawa za ga mutum mai kirki sai ya juya ya zama akasin haka ko mara kirki ya dawo mai kirki wai sauwiru halahun fin rahamati wa barri kuma wannan fasali yana suranta halayen mutane wajen tausayi da kuma cuta wa inda ɗin rizki wa ƙababihi da halin mutane yayin da Allah maɗaukaki ya ba su arziki ya shimfiɗa musu shi ko ya riƙe arziki wa yastadridu bi hadhihi almunasaba ila wasa'ila infaqi hadha arrizqi wa tanmiyati sannan sai ya gangaro da wannan munasaba har zuwa wasu tsani da zai kai da ciyar da wannan dukiya wanda zai dawo dalilin da duwarta Wayar ويربط بين zuhurin الفساد في البر ya kuma sanya alaƙa tsakanin bayyanar barna a cikin ruwa da kuma ainihin dandamalin ƙasa wa amalun nasi wa kasabe da aikin mutane da abin da suke tsorwurta wai wajihun ilasairi fil ard ya fuskantar da su hanya da za su bi a ban ƙasa والنظر الى والنظر في عواقب المشركين من قبل da kuma yadda za su yi nazari su kalli ƙarshen mashirkai gabaninsu wa yahudu bihin bada zalika ila ayatun fi mashahid alkawo bayan haka kuma sai dawo da su ya nuna musu ayoyin allah a abin da suke gani na halitta wa yi akabu ala zalika da annal huda ba sannan sai ta aƙibi cewa shari'a dai ta Allah ce mai dubu bihin fi jaulatin jadida fi zati anfusihim sannan sai wannan fasali ya kewaya da su cikin kewayawa sabuwa wadda ta shafi karan kansu wa yadhkuruhum bi alwari nash'atihim ya kuma tunatar da su da yanayin halayen da suka shiga na halittarsu min bad'iha ila muntahaha tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshe, mun dufulati ila al-maut tun daga jarirantaka har zuwa mutuwa wal ba'ti da tayarwa wal qiyamati da ranar al-qiyama wa yu'ridu alaihim mashhadan min mashahidiha har ba a gujiro musu da wani gurin halatta daga cikin guraren da ake halatta a kiyama wa taktimu suratu da tausihin rasuli ila sabri ala da'wati sura tana karewa ne yadda take fuskantar da annabi yayi hakuri akan wa'azin da yake yi wa ma yalqahu minan nasi fiha da irin abin da mutane suke mar saboda wa'azi wal idminani ila anna wa'dallahi la budda ati sannan yayi hakuri ya gane cewa wa'adin Allah babu makawa wannan wa'adin sai ya zo to akan wannan shimfiɗa za mu takaita in allah maɗaukaki ya kai mu gobe sai mu buɗe daga aya ta farko a suratun alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. وبركاته السلام عليكم ورحمة sai ka ta farko kamar yadda aka saba kafin a je ga karanta tambayoyin da suka sawaka akwai sanarwa kamar haka da farko akwai wani bawan Allah ya taimaka da kudi naira 500 ya ce a baiwa kwamitin marayu sannan wani bawan Allah ma har ilayo ya taimaka da naira 500 shi ma ya ce a baiwa kwamitin marayu wannan wata baiwar Allah ta bayar abai wata baiwar Allah ta bayar da turmin atamfa a baiwa kwamitin marayu wannan ma wata baiwar Allah ne ta bayar da kaya ɗinkakku na yara ta ce a baiwa marayu wannan ma wata baiwar Allah ne ta bayar da wake kwano ɗaya ta ce a baiwa marayu wannan ma wani bawan Allah ne bayar da kuɗi naira dubu ɗaya ya ce a baiwa kwamitin marayu wannan ma wata baiwar Allah ne ta bayar da atamfa a baiwa marayu wani bawan Allah ya ba da kudi naira hamsin ya ce a baiwa kwamitin marayu wata baiwar Allah ta ba da turmin atamfa ɗaya da doguwar riga da kuma sabulu na wanka a baiwa marayu wata baiwar Allah ta ba da hijabi da kudi naira biyu. ita ma ta ce a kwamitin marayu wannan ma an ba da dawa kwano biyu a kwamitin marayu wannan ma wata bayar allah ne ta bayar da sarka ita ma ta ce a kwamitin marayu nan ma wani bawan allah ne ya ba da kudi naira 500 ya ce a kwamitin marayu alhaji aminu ga wannan da ya da su na ga na batun kudin marayu kenan sannan akwai Allah shiga bata mala akwai wata baiwar Allah mareniya wadda ta yi ta rubuto takarda wajen sau uku akan tana so ta yi aure ina jin har an sasa rana to amma saboda rashi na da za ta yi hidimar aure bata take neman taimako wadda ta ce ko katifa ma a a mata ne mala wani bawan Allah ya bayar da takalma takalma na yara guda biyu a bai kwamitin marayu to ita wannan baiwar Allah da su ce tana neman a saya mata katifa wani bawan Allah ya ce inda bayan sallah ne za ta yi auren to insha Allah ya yi alkawarin zai saya mata katifa sannan akwai malam masu rubutowa musamman zaurawa da 'yan mata suna cewa a musa addu'ar Allah ba su mazaje na gari da wata ma da ta ce tana so ta yi aure ta rasa yadda za ta yi amma ga yanayin mazajen yadda suke to da yawa suna samu na su ce akwai adireshi ne ko kuma akwai shi shakikanta da za a irin wayannan da za a same su akwai masu son auren su ma suna tsoro saboda yanayi sai ka ga mutum ya zo ya in ba zora ne sai an yi tunani mala to kaga dole kowace ce sai an yi tunanin ko budurwar ne ma a yanzu don haka duk wadda take sai ta kawo adireshi ko kuma adireshin ko wani waliyinta ko wani shakikinta ko da wani yayanta ne wadda za a bi ta hanyar da za a hada su in Allah ya sa za a yi auren sai ku gani tun da an sha yi a wannan majalisi wani ma har ya yi alkori ko ɗazuma ya ce tana nan saboda sanadi da na yi zai mun mai suna insha Allah bara ya yi alkawari sai ta haifi bace to ya ce bana ma tana da ciki amma dai namiji ne ya yi wannan alkawari to tun da ana yin wannan al'amari idan wadda ba zancen kunya ki rubuto adireshi ko kuma wani ki ko wali sai a haɗa kawai a yi sannan akwai malam wasu ko mutum biyu sun rubuto ta takarda ban san yaya mutane suke fahimtar al'amarin musulunci ba wai suna suka ne akan irin tallafa wannan da ake yi wa ake faɗa wai ana nema a mayar da guri wajen bara da sauransu saboda wasu suna neman taimako to ina ga sun jahilci me ma addinin musulunci yake na san musulunci ya yi horo da a taimakawa 'yan uwa musulmi kuma karatun nan malam ya yi ta jan hankali a kayi na ga saboda lokaci jama'a su yi haƙuri ban makaranta tambayoyin da suka sauwaka sai a yi addu'a mai wannan malam ya ce malam yau kwana hudu na ji shiru ka ce sai ka yi nazari a game da auren da nake so na yi kuma malam ya ne ne al'amarin yake nifa ina ta sauraro ka ce yanzu ya same ni mai sanya auri yar yayansa ne koya ya ji dai wannan sai ka je ka samu malam ta yadda zai maka karin haske sosai wannan ya ce malam ni ne dai ina da ƙanwata to saboda tana sa wasu kayayyaki tufafi da suke nuna tsiraicinta a fili na yi mata magana ta yi to sai na tattara wa'annan kayayyakin na kona su a wuta to shin malam hakan da na yi na yi laifi to ka riga kai ai ko ba haka ba an hana inda kai ka saya mata kana da dama ka hana ta ta yi irin wannan ɗinki in ka ƙona babu laifi amma an ba kai ka saya ba in a ƙarƙashin ka take in ka ƙona daidai ne sai kai mata wadda shari'a ta yadda ko kuma in za ta sa wannan to dole sai ta samu hijabi babba alabashi in tana cikin mata yan uwanta ta sa wannan babu laifi haka wani yana cewa malam shin idan wadda ba musulmi bai musulunta ya shiga musulunci bayan an yi azumin watan ramadan biyar to bayan sallah zai rama sauran ne ko ba zai rama ba tun da lokacin shi ba musulmi ba ne a ba zai rama wannan na bayan ba iya wadda ya musulunta an ce in ya yi musulunta bayan alfijir to kama bakinsa zai yi kuma ba zai rama wannan ranar ba da haka ba zai rama wa'ancan ba dole yana cewa Allah shi gafarta malam shin malam yaya matsayin yara ne waɗanda su ba musulmai ba ne ya ake da aikinsu mai kyau ko kuma mara kyau kansa? to ai wanda bai balaga ba ba alkalami a kansa in na kirkiye yana kan waliyinsa wannan shi ne kawai ya ce Allah shiga fata malan ta ce ni ce aka yi min abu na ce wallahi sai na rama to malan daga baya kuma da na huce sai na ce na yafe abin da aka yi min to malan ya matsayin rantsuwar da na yi azumi uku za a yi Allah mai ta bai tana cewa da Allah masu sauraro mata ku rika shauraran irin tambayoyin da kuke aikowa dan gane da matsala na al'adar jinin al'ada wannan tabo da ana ta karanta kuma kusan iri ɗaya ne su rika shaurara malam tambaya ta ita ce ni ne nake al'ada wato jini na kwana sha biyu bayan na gama na fara azumi na na yi biyar wato bayan kwana biyar jiya kuma sai na sake ganinsa shin malam sabo ne ko kuma wancan ne ya sake dawowa sannan kuma ya zan yi zan ci gaba da azumi ne ko kuma zan jira sai na gama Allah ƙara malam basira don Allah to an karanta to wadda dai ya dawo bayan kwana biyar tun da da kwana sha biyu ne al'adanta ai bai cika ba kwana uku za ta ƙara a kansa in ya wuce sha biyar shi ne ya zama ba haila ba amma tun da kwana sha biyu ta saba al'ada yanzu kuma sai ya yi kwana biyar ya dawo to al'ada ta canja kenan sauraro za ta yi da kwana uku a kan sha biyu ya zama sha biyar tukuna ya cika da yake zuwa kuma ba za ta yi ibada ba na'am tobar makaranta ta kasance ta ƙarshe a yau insha Allah mai wannan tambaya tana cewa malam tambaya ta ita ce ina fatan malam ya sha ruwa lafiya ni ne aka min amarya sai na kasa haƙuri malam ga zugar abokai na hana ta ta ji daɗi saboda kishi kuma a cikin azumin nan ma sai da na ba da sunanta da namiji mu a malami kuma malam yanzu ko kula ta baya yi mijin namu kuma yanzu abin ya dame ni malam saboda yadda na ga yake mata malam ya zan yi na tuba mijin nawa yana tsoro na sosai saboda wannan abu malam dan Allah ka taimaka a sanya na a cikin addu'a Allah ya gafarta mu wannan abu da na aikata kuma ya yafe ni to na farko yana daga cikin alamar tuba mutum ya nadama in dai nadama ta gaskiya ce ya shiga sharaɗi na tuba yanzu kuma duk abin da kai wa dan adam Allah ba zai yafe ma ba sai wadda kai wannan ya yafe maka da yadda ta je ta yi ƙulle-ƙullenta sai ta je ta ware in ta ware shi kuma to wannan ta kubuta in ba ta ware ba wannan ƙullin yana nan a kanta iyakanta dai duniya ne za a je lahira kuma za ta samu sakamakon da ba zai mata daɗi ba tunda akwai alamar nadama sai a ware a tuba a bar kowa ya rayuwa yadda Allah ya ce ya rayu Allah ya shirya da mu cikin tambayoyin da za a karanta yau kenan akwai tambayoyi da yawa yau a rubuto sai su yi hakuri sai gobe idan Allah ya kai mu wannan suka ce muna son malam a taya mu da addu'a a wannan gari namu kasancewar akwai wasu 'yan ƙungiyar masu aikata fasadi na luwaɗi da suke neman lambar wayar mutum su rinka kiransa da muryar mace suna tura masa sako daga baya su bi shi har gida ko wajen aikinsa su ce masa ko ya ba su kuɗi ko kuma su nuna wa duniya shi ma yana cikinsu yana aikata wannan fasadi domin su ba sa tsoro kuma ba sa jin kunya halin da ake ciki kenan malam dan Allah muna neman addu'arka da sauran yan uwa musulmi su sanya wannan al'amari a cikin addu'a Allah ya tona asirin masu wannan al'amari to akwai masu addu'o'i neman addu'o'i wasu marasa lafiya wasu kuma suna da wasu bukatunsu na daban kowa Allah ta'ala ya san mai matsala da damuwa kuma ya san masu neman biyan bukatu na alkhairi kowa Allah biya masa bukatunsa na alkhairi masu damuwa da matsaloli Allah ya yi su اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين